wani abu ne ya tabbatar muna na cewa ko ka dasa icce ba shi ne sanadiyar sassauta mutuwa azaba ba abinda a sanadiyar sassauta azaba da waɗancan annabi ya aza ne kuma ya musu addu'a to ba iccen a sanadiyar sassauta azaba addu'ar ta annabi iccen a sanadiyar abin nan ɗauke mu sassauta musu azaba to shi ne zai kawo maka bayanin nasu imamu suyuɗi Daka fahimtu da bayanin suka ce a wannan bayanin nasu ya kore hujjar da albani ya kawo mun fahimta ko na'am shine yace wa alam ka sani annahu yanda al'amari yake la yunafi ba zai kore ma bayyana abinda mun ka bayyana ba ma da hu abinda ya zo da shi imamu suyudi kenan fi sharhi sudur cikin sharhi sudur ga abinda ya zo da shi cikin sharhi sudur kenan to shine nasiruddin al-albani kawo na cikin wannan sharhin nasa ya ce wa akhraja ibn abin nan asakir ibn asakir ya fitar da zance min tsariki hammar ta hayya ta hammar bin salama dan salama shi ko hammar dan salama ya ce an kata da daga qatada anna aba barzata lalle aba barzata al-aslami radiyallahu anhu shi wannan aba barzata al-aslami sahabi ne to kata da saboda shi almajirin su ne saboda shi tabi'i ne yana da cikin almajirin su Abdullah da Abbas to kaga dole yana iya jin labari da sahabbai mun bayyana ko to shine yace anna aba barzat al-aslami lalle aba barzat al-aslami radiyallahu anhu Allah ya kara mai kana ya kasance yuhaddisu yana bada labari tunda shi sahabi ne yana tare da annabi kaga yana karantar da tabi'a abin da ya faru ko ba haka ba to daga cikin abin da yake ambata musu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, marra ala qabarin annabi ya shuɗe a kan wani kabari kenan annabi ya biyo a kan wani kabari da annabi ya biyo a kan wani kabari wa sahibuhu shi ko ma'abuci wannan kabari yu'adhabu ana mai azaba sun biyo kenan annabi ya tabbatar da cewa wannan da a cikin kabari ana mai azaba fa akhadha jaridatan sai annabi ya roƙo tsuma tsumoji kenan ko fagarasa sai annabi ya dasa ya dasa wannan tsumoji fil kabar cikin kabar wannan bawan Allah annabi ya ce a dauko mai tsumoji da an dauko mai tsumoji sai annabi ya dasa shi da annabi ya dasa shi sai ya temi Waƙala wa qala sai annabi ya ce asa ya yu ayyurafahu anhu a sassauta a kai ne, ma da matuƙar ta kasance rukubatan tana da ɗayi wannan ya yi a sassauta mai azaba to yace wa kana abu buraida tunda abu buraida abi ya faru tare da shi kuma haka ba ya ga annabi ya ɗauko tsuma ya dasa annabi ya ce kuma ya yu a sassauta mai azaba matukan mi wannan tsuma yana da mi yana da ɗayi to tunda ya fahimci haka to yanzu tsaku shi ko wasiya da tashi tunda ga abu ya faru gare tare da shi to shine ce wa kana abu buraida <coughs> shi ko abu buraida yusa sai ya wasiya ya ce izamitu har idan nin mutu fada uku aza fi kabari cikin kabari ma iya kuma tare da ni ku fahimci wannan bayanin nashi ku fahimci aikin da shi sahabi ce a mai da kuma aikin da waye yi aikin da annabi yayi yanzu mun ga annabi ina aza wannan itace cikin kabari ko dasa su yayi waye ko ba haka ba aikin da annabi yayi to shi ko sahabin da ya ga annabi ya dasa to bari ku shi ku fahimta ta ya haya ya ce ni ko in na mutu ku samo tsuma biyu masu ɗayi ku sayya cikin kabari na ba wai sama ba a dasa ba <laughs> a sa cikin kabari <laughs> na shi ne ce izamitu in mutu fada uku aza ka fi kabari cikin kabari na dan su gano abin da yake ya yace ma'iya tare da ni tare da ni ko azami jarida ta yi abin nan tsumoji guda biyu ƙala imamu qatada ya ce ana nan ko famata wannan bawa Allah sai Allah ya karɓi rayuwa shi da Allah ya karɓi rayuwa ta yi fifa abin nan mafazatin ya ce mafazatin kamar a cikin wani yankin daji kamar an ta cikin daji sai Allah ya karɓi rayuwarsa da ya mutu kuma bayyana karman wa ƙaumas wanga su ne itace na su ne itace na nan ba muna da itace muwa daban-daban ba a ce wagga dayya ce wagga geza ta wagga mina na wanga dogon yaro na har dogon yaro <laughs> ai duka gaga wannan su ne ce na to yanzu inda ya mutu kun babu babu abin da da dabino to shi ko da dabino cikin shi na ake ɗibo wanti ne jarida to kuma gashi ya mutu inda babu babu da dabino kenan ka za a yi shine ce abin nan famata sai Allah ya karbe da wata fi mafazatin cikin mafaza mana cikin daji baina karman tsakanin karman wa qaumas da kuma qaumas sune itace ne fa qalu he su wannan na tare da shi sun kace kana yusina mu ya kasance ya muna wasiya an na a mu'aza kaga fi kabari cikin kabarin shi jarida ta yi ne wannan tsumomi guda biyu Wahaza. to kuma gashi inda muke maudu'un wuri ne wanda la nusibuhu ma fihi ba mu samu wannan itace ciki gashi ya mutu inda kuma mu samu wannan itace ba fa ma hum kazalika suna tsakanin haka to yanzu ya za a yi suna tsakanin wannan bin da shi zamu ko ka zamu yi iz tala alaihim rakubun sai wasu matafiya ayari sai sun ka zo musu suna zo musu min ƙibili abin jistani daga ɓangaren jistani sun ka zo musu mana su matahiya na masu dai fataki haka to ashe tare da su akwai wannan kaga fa asabu sun samu ma'ahun tare da wanga mutane abin nan sa'afan icce wanda eh, wanda za su ɗiba iccen binu kenan he sun samu wannan iccen binu fa aka zo sun ka ɗibo daga wannan iccen dabino jarida taini tsuma guda biyu da sun ɗibo tsuma guda biyu fawada uhu ma sai sun ka aza wannan tsumoji guda biyu ma'ahu tare da shi fi kabar shi cikin kabarin shi ko shi da an kai mishi to kuma ga bayani na biyu haro na imamu suyuɗi ya ce wa akhraja ibn sa'ad haka ibn sa'ad ya fitar da hadisi an muwarraq daga ummu abin nan muwarraq qala ya ce ausa buraida buraida yayi wasiya an tuj'ala wancan abu buraida ku fahimta wancan abu da wanga shi go buraida wani na shi ma daga cikin sabai kenan yace yayi wasiya an ala asayya fi kabari cikin kabari ne jarida tani yace shi ma asai ya tsumoji guda bi cikin kabarin sa situ fil yatama ma iyalin alhaji aliyo isaka suke gayyatar daukacin musulmi na birnin tawa da kewaye da su halarci wa'azi na musamman da za a gudanar bakin gidan marigayi alhaji aliyo isaka idan Allah ya kai mu ranar Lahadi 26 ga watan Rajab shekarar hijira 1443 wanda zai daidaice da ranar Lahadi 27 ga watan Fabriye na wannan shekarar da muke magana tun daga misalin karhe 8 na dare har zuwa abin da hali ya bada na tsakiyar dare. Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksu gara basa ta tsarin jerin wa'azin maluma na birnin tawa da kewaye wanda aka shirya a wannan rana suna da burin isar muku saƙon Allah a cikin fassara da tamsiri tsarin wa'azi mai tsima zuciya ƙarin wa'azi mai ƙarfafa imani wa'azi irin wanda musulmi ke bukata don ya ƙarfafa ta'awa da imani tare da jin tsoron Allah duka daga nan birnin tawa za ku ga malam hadir idris malam ibrahim malam mani malam abdul fatah isa malam ibrahim muhammadu dan gidan magarya malam mamman sani tambari hikimar wa'azi a birnin tawa malam buhari muhammad shugaba na ƙungiyar eks malam idrisa isufu malam hassan akari malam lawali usman ga malam dawud da malam bubakar ladan da malam abdullahi daga sabon gari kar ku yarda a baku labari ku je da kanku ba aike ba ku saurara saboda saƙon daga rabasa ku zai amfana da kanku kuma a wannan rana tsarin gabatar da jerin dukkanin wa'azuzukan da za a yi da tamsiri na da hikimomi na musamman fannin dukkanin malamin da zai hau tamsiri da alaran masa to akwai mai gabatarwa cewa da malam abdulkarim malam sidi shi zai tar da daukacin malaman sannan a tsarin shige da hice abli da ba'adi tankadewa da rairayewa tun daga farko har ƙarshe akwai malam mamman sani tambari hikimar wa'azi daga birnin na birnin adar domin haka al'ummar musulmi na tawa da kewaye karma ku bari a ba ku labari